lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita na fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wasiƙa da muka samu daga wajen Amina matar Ibrahim M. Abubakar. To. Daga can Maiduguri. Ta ce shin me ke kawo ciwon nono ne? To akwai abubuwa da dama da ke kawo ciwon nono. Kin san kamar kafin mace ta haihu in tana juna biyu. to akwai wani abu da ke kwayan halitta da ke sa nono ya cika domin aka haifi ɗaɗin eh. don ya samu nonon da zai sha to waɗansu mata ɗin in nono yakan zo ya kan ta zuwa in kuma ɗan bai sha to wannan yakan kawo ciwon nono hajiya to baya ga wannan akwai abin da ke kawo ciwon nono eh akwai waɗansu mata masu kamar ciwon sankara hajiya kin san akwai ciwon sankaran nono eh. ke kawo ciwon nono sosai waɗansu ma dole sai an an cire masu nonon wato in yi tsananin da ba za a iya magani yin ba za a iya magani ba waɗansu kuma za ga waɗansu na da ciwon nono wani kamar wani kamar wani ulu ne ke cikin nonon sai an cire shi wato ba ciwon sankara ba ne amma dai yana eh, da kamar eh, kullutu yana da wani kamar ba ciwon sankara ne amma yana cikin nono dole sai an je an buɗe an cire shi to kuma waɗansu kawai za a ga waɗansu jijiyoyin da ke ƙashi wani lokaci nonon waɗansu akwai su mata nonon iya girma yakan sa yakan sa suna ciwon baya ko ciwon kirji domin nonon sun girma suna jan fatan da ke ƙarƙashin nonon to duk waɗannan waɗannan lokaci sai an je an gyara wani lokaci a nan kasashen aka Wato aikin tiyata za a yi kenan. Eh za a aikin tiyata ake wannan eh hajiya. Ba maganin da za a bayar tilasta dai a yi aikin tiyata? A to kamar shi wannan na kulin na wannan wanda nono ya yawa ne akwai magani da ake iya bayarwa ko kuma ko kuma yawanci kin san inda akwai in an matan ta haihu to wani lokaci akwai famfon da ake amfani da shi a ɗibi nonon daga wani famfo kamar famfo da ake a rage yawan ruwan nono a rage yawan nono eh ana iya wannan ma wani lokaci to wannan in an yi za ta samu sauki eh in an yi za a sai za ta samu sauki eh. to wannan kullutu da ba sankara bane ne kamshi dole ne sai an shiga an fitar kenan domin kowane lokaci aka yi gwaje-gwaje yakan rudar da likitoci a tsammanin tana cin sankara dole sai an je an cire shi. To, sai eh. bayan an cire ne za a gane ko sankara ne ko ba sankara ba? Eh, eh bayan an cire akan gwada shi a akan je ɗakin da na'urori da wurin bincike a bincika. amma yawanci ba ba sankara ba ne amma yawanci waɗansu da yawa ba sankara ba ne akan cire shi ne kawai har To amma shi ba za a yanke mace nono ba shi wannan kullutan kawai za a fitar ko? Eh za a bude ne a cire kullun sai a dinke eh. To kuma eh. to likita kamar idan mace tana da wannan kullutan aka eh. shiga aka yi aiki aka fidda aka dinke wurin. Za ta iya yin ciki har yaro ya sha nonon ba matsala? Eh ba komai ba matsala hajiya. To to. Eh zai warkar ai komai ikon Allah kenan. To to Allah ya sa. Za a iya cire a dinga zai warke komai daidai. To Allah ya sa eh, <laughs> <laughs> lalle kan ga sai ikon Allah. Eh sai ikon Allah ne hajiya. <laughs> To likita shi kuma mudasir Muhammad. To. Daga can tafawa balewa. To. Ya ce idan ya ci abinci sai ya ji zuciyarsa tana tashi tamkar zai yi amai. Shin menene yake janyo wannan matsala? To yawanci abin da ke kawo wannan wani lokaci akwai wasu abubuwa da muka ci. sukan sa waɗansu abubuwa su waɗansu ƙwayan halitta da ke cikin su fito waɗansu ake da kiransu kamar irin su acid ɗin da saura sukan fito da yawa to in dai ka san abincin da kake ci yake kawo maka babban magani shine sai ka bar cin wannan abincin hajiya to amma likita bai faɗi takamaiman abinci ba sai dai kawai ya ce wai idan ya ci abinci to tana yiwuwa kowane irin abinci in ya ci haka din ne to in dai kowane irin abinci ya ci in haka ne dole sai ya je an gwada a tabbatar domin akwai waɗansu mutane waɗanda suke da wani irin ciwon da abincin bai zauna sai ta dawowa to matsala ke na kullum sai ka ga sai ga kullum ka ci abinci sai ka rinka jin kamar za ka yi amai to wannan yana faruwa dole sai an je an bincike me ke kawo wannan ana iya ba da magani ko? Ya eh, ana iya ba da magani ya rage tsananin su ko kuma a yi warkar da shi amma sai an je an yi bincike amma. Akwai likitoci takamammu da suka kware ta wannan fanni ne ko ko kowane likita zai iya ba da magani? Akwai likitocin da suka kware musamman waɗanda ake kiransu GI eh. wanda suke aiki batun ciki da sauransu. za ka je wurinsu ne musamman amma yawancin likitoci ya kamata su gane wannan ana yana faruwa da yawa amma in dai ka je wurin likita bai gane sai dai ka je wanda ya gwanance akan abubuwan ciki. To ina fatan shi Malam Mudassir Muhammad yana kusa kuma ya ji wannan shawara da ka bashi muna kuma fatan idan ya je Allah zai sa a dace. To amin. To shi kuma shafale kafin magaji ɗanya Musa daga can jihar Nasarawa. To. Ya ce waɗanne irin matakai ne ko kuma wani irin mataki ne ya kamata mai juna biyu za ta ɗauka domin ganin ta haihu lafiya? To na farko ya kamata ta rinka zuwa ana gwada ta. wato awon ciki kenan eh awon ciki eh awon ciki wannan yana da muhimmanci kwarai don haka ji ana gwada wani lokaci ana gwada ta don akan gwada akai akai haka har har ta haihu to in tana duba tana zuwa ana gwada ta ko da wani abu abin Allah sauke wani abu ya faru za a gane da wuri to babban abu ya eh to kuma akwai wasu magunguna da ake bayarwa wanda zai taimaka su kuma kamar irin abubuwan da ke gina jiki da waɗansu ke taimakon ɗan da ke cikin cikinta kuma akwai wasu abubuwa da ya kamata ta ci abincin da ke gina jiki ya kamata da rinka cin waɗannan amma amma yawanci in suka je wurin gwaji din nan duk za a faɗa mata irin abubuwan da ya kamata da kamata ta yi eh to wannan yakan taimaka kware amma abu mai mafi himma shine ta rinka zuwa ana gwada ta kowane lokaci tana awo awo awo da yana awo ana awo eh ana awo kamar yadda ka ce in akwai wata matsala aka gano tun da wuri in eh, za a iya za a maganinsa to shi kuma malam haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a to to ya yi tambaya game da wata cuta da ina ganin an daɗe ba a ganta ba to ya ce wai ciwon cin zanzana to da farko me ke haddasa ciwon cin zanzana to abin da ke kawo cin cin zanzana ina abin da tura ke ke kawo cikin pox kenan ko hajiya eh. to shi wannan akwai wani kwayan cuta ne wanda ake kira shi virus shi ke kawo wannan to eh, eh, shi ne ke kawo wani kwayan cuta ne da ke shiga cikin adam ke kawo wannan ciwon to ya kuma ce me yasa cutar ta shafar fuskan mutum to abin ko yana yatsuwa ko ina a jikin mutum amma a huskan ne aka fi gani shi yasa hajiya to sai ka ga eh, fuskar mutum ya yi ta tsatsa din eh, nan eh to don kin san in ta samu za ga wadansu kuraje kuraje kuma sai su wani lokaci cika kamar da ruwa ruwa haka kuma lokaci bayan kwana kaɗan sai su bushe To sai ka ga fuskar eh, mutum ya yi wannan irin rama rama rama da fuskar. Rama rama da ko ina. Ko da ya warke haka dai zai kasance har iya rayuwarsa. amma nan yanzu nan san yawanci mutane har yara sun da yake haka yake amma nan wani lokaci akwai wasu irin magunguna da ake bayar yanzu wanda zai rage tsananin shi wannan digo digo digo din to a gyara amma yanzu kin yake wannan bai faruwa kamar yanda yake ba ma ba a maganin cuta ba a ganin shi sosai domin kin san su allurar rigakafi da ake yi ma yara haka haifesu su wannan yana kare su daga irin waɗannan cututtuka to ya kuma yi wata tambaya ana gadon ciwon ne a ba a gadon ciwon nan wannan ciwon in dai wani na da shi a gidan ku, to wannan yana iya yaduwa da kowa da kowa da sauri shi yasa ya kamata da wani ana tsammanin da shi a sauri a kai shi wurin wato yana yaduwa ne ba gado ake ba eh, a yaduwa yake ba gadon shi ake ba to idan mutum ya taba yin ciwon zanzana likita ya girma yakan eh. fuskanci matsala to akwai waɗansu mutane waɗanda suka yi ciwon zanzana da suka manyanta eh. to wani lokaci yakan dawo ya dawo kamar ciwon zanzana ciwon cin zanzana ne ko wani ba kamar ciwon zanzana ba zai kama wani irin kuraje haka za su faru suna ciwo mai tsanani zafin su mai tsanani da turanci ana kiran shingles a jikin mutum za su fito ne ko ko ko duk inda suka ga dama za su fito yawanci sun fi fitowa a baya to eh to wannan nan kamar nan muna gani sosai musamman waɗanda da tijawa ana suna samun shi da yawa ana ana kiran shi shingles saboda haka waɗansu in su dole a je a baka magani akwai magungunan da ake ba su ya rage tsananin su har kar da su yana zafi yana in mutum ya samu yana mai zafi da dadi ne eh zafi yana da dadi sosai to eh amma wannan waɗanda suka manyanta yake faruwa da su amma dai in aka je kuma za a samu magani eh aka je ana ana samu a ba su magani so rake to malam haruna ya ce wai cin zanzana na da dangantaka ne da ciwon kuturta a ba shi da wanda na da ciwon kuturta <laughs> To ka riga ka ya yi tambaya game da rigakafi ka yi kuma ka ce allurar rigakafi da ake yi. Eh ana allurar rigakafi musamman yara in aka haifi yaro ya kamata a je a mashi allurar rigakafin nan. Allurorin rigakafi ma cututtuka ai da dama. Eh, eh da dama kamar shi wannan na wannan cin na guda biyu ake yi. Za a na farko za a bashi na farko kamar shekara ɗaya zuwa shekara da ɗaya da rabi a bashi kuma na biyu wurin shekara hudu zuwa shekara shida a baya yaron to bayan haka kuma insha Allah ya kan kare shi to ina fatan iyaye za su lura kar a je a yi na farko kuma ba a yi na biyu ba na biyu ba eh to tunda idan ba a yi ba an yi barna an yi aikin banza kenan eh. to malam haruna muhammad likita ya sake wata tambaya to hajiya ya ce cin a cutar sankara wato kansa nau'i eh. guda nawa ake da su to a ciwon sankara na da yawa abinda ciwon sankara abinda ciwon sankara ke kowane halittar ɗan adam jikinmu kowane yana da sankara na iya faruwa kowane bangare na jikin mutum kowane bangare jikin ɗan adam to abinda sankara yake wani lokaci akwai yadda ƙwayar halitta ke ƙara yawa to ciwon sankara wani lokaci yadda suke ƙara yawa dinnan akwai in suka kai wani kima suna tsayawa to da ciwon sankara ba su tsayawa sai su ci gaba da ƙaruwa kawai to shi ke kawo ciwon sankara din sai ta yaɗuwa duk wani ɓarayin jikin mutum yana iya samuwa da irin wannan ciwon shi yasa muna da na na ɓarayin akwai na ciki akwai na kafa akwai na ko'ina akwai shi so suna da yawa kwarai ba za mu iya sa musu lamba haka ba ko'ina yana iya akwai ciwon sankaran ido eh akwai shi to eh akwai tuma ko kansa na cikin ido wanda ake kira sankara kenan da turanci sannan kuma ga mafitsara ga na mafitsara ga ga na ciki ga na ko ina dai ana hanna hanna kan fatan jiki eh hanna fatan jiki musamman tura na yin sosai shi ma wannan yana faruwa na huhun dan adam na cikin kwakwalwa duk yana faruwa To likita eh, kamar in mutum ya kamu da sankarin kwakwalwa dinnan aiki ake mishi ko ko mai magani ne ake bashi? Yawanci in ya faru yawanci abin da ake ana buɗe kan ne a nan ƙasan akan buɗe kan gabaki daya. Ai aikin tiyata. Eh ai aikin tiyata. Kuma ana dace. Eh ana dace sai a sake sai za a sa kusa kamar waɗansu masu kusa shi ne sai a haɗa kan bayan ƙare. Ikon Allah. <laughs> Iko Allah ai abubuwan da ake wani lokaci kamar asiri ake wani lokaci. Ya shi ne ai. <laughs> Ga ikon Allah ne sai kuma ka ga mutum ai sa sai warke. To ga kwanaki nan ma ai an yi dashen gaban namiji. Eh, eh ana wannan yanzu ana dashen su hannu ma ana dashen sa. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu ko a madadin? Dr. Lada. Jummai Alice ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. A san da ke ya kace duniya ana ta wani kare, Ba ana rawa kuri na da in mai ke gila ya jiki. babu da a sai ce ya kace duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi